faransa ta sami nasarar lashe gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda ya wakana a can kasar rasha bayan ta doke kasar croatia da kwallo hudu da biyu a wasan karshe wannan shine karo na biyu da kasar ta dauka inda rabonta ta dauka tun shekaru 20 da suka gabata wanda aka yi a can kasar ta a shekara ta 1998 jimillar kwallaye da aka jefa a wannan gasa ta bana kuwa an jefa kwallaye guda 169 yayin da aka samu katin gargadi guda 219 an samu jan kati na kora a fili guda hudu sai kuma kasar da ta fi jefa kwallaye a wannan wasa ita ce kasar belgium inda ta jefa kwallaye guda 16 a cikin 169 dan wasa mai tsaron baya ko mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta belgium coaches shine dan wasan da ya fi tsara kwallaye wanda aka ba shi kyautar gwarzon dan wasa mai tsaron raga na gasar inda ya tsara kwallaye guda 27 dan wasan kungiyar kwallon kafa kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila harry kane shine dan wasan da ya fi zuraren kwallaye a gasar wanda ya samu kyautar golden boot inda ke da kwallo shida sai dan wasan kwallon duniya na wannan gasa wato Luka Modric wanda aka bashi Golden boy Akwai ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Belgium na wasan tsakiyar na Eden Hazard wanda ya shine ya rufa masa baya sai kuma ɗan wasan gaba na kungiyar ƙwallon kafa ta France Antoine Griezmann wanda ya zama wani matsayi na uku. Matashin ɗan wasa kuwa da aka zaɓa a wani wasan shine Kylian Mbappe daga kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Faransa wanda ya zo wannan gasa a karamin shekaru 19. haka kuma kamar yadda muka bayyana a yanzu ana ci gaba da fafatawa wajen saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid za ta biya zunzurutun kudi har fam miliyan 200 in har tana bukatar sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta chelsea eden hazard mai shekaru 22 da bakwai da haihuwa in ji kungiyar ta chelsea har ila ya kungiyar chelsea tana zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta lazio mai suna milankovic savic ɗan shekara 28 da haihuwa a cikin wannan kakan wasa ana alaka ta dan wasan da koma kungiyar manchester united ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana zawarcin dan wasan mai tsaron raga ne na kungiyar kwallon kafa ta barcelona jesper dan shekaru 29 da haihuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Luka Shaw dan shekara 23 da haihuwa ya buƙaci barin kungiyar a matsayin kyauta wato free agent in har ba a kai ba a kai ba a bayyana matsayinsa a kungiyar ba kasanto yana bukatar ya zamo cikin tawagan manyan 'yan wasa na kungiyar ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton da Tottenham da ta kwarata ta Chelsea sun jera sahu guda wajen zaurancin dan wasan sake na kungiyar kwallon kafa ta Boca Juniors mai suna Walma barrios ɗan shekara 24 da haihuwa everton tana zaurancin ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta espanyol david lopez ɗan shekara 28 da haihuwa wanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta real betis da valencia ke sha'awar tsaya iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya